Wannan shiri wanda shi ne irinsa na farko a duniya da kamfanoni masu zaman kansu game da manyan 'yan kasuwa za su haɗu da zumara samar da kimanin dalar Amurka miliyan 80 domin tallafawa aikin jin kai a wannan sashi na Najeriya. Tawagar shugabannin kamfanonin da 'yan kasuwa tare da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ziyarci Maiduguri inda suka je suka ga 'yan gudun hijira domin sanin halin da suke ciki da kuma duba hanyoyin da za su bi domin magance matsalolin da suke ciki. Bayan duba halin da 'yan gudun hijirar ke ciki ne ta tawagar 'yan kasuwar da shugabannin kamfanoni suka gana da malema labarai tare da bayyana musu musabbabin wannan mataki da suka ɗauka kamar yadda wale tinubu shugaban kamfanin albarkatun mai na owando ya bayyana ya ce mun faɗa wa kanmu cewa in ƙasashe wanda ƙalubale na jin kai bai shafe su ba suka tara makudan kuɗaɗe domin tallafa wa mutanenmu mu mafi karancin abin da za mu yi shine mu ruɓanya ƙoƙarinmu domin yin abin abin da ya fi wanda sauran kasashen duniya suka yi za a tara kuɗi naira biliyan talatin ko kuma dalar amurka miliyan tamanin da manyan mutane da suka ƙudiri aniya za mu sami nasara kan abin da muka sa a gaba ganin wannan shiri shine na farko da 'yan kasuwa gami da manyan kamfanoni suka haɗa kai domin samar da kuɗi dan aikin jin kai majalisar ɗinkin duniya ta imanin cewa za a samu kuɗaɗen da za a magance matsalolin 'yan gudun hijirar kamar yadda edward callon jami'in kula da ayyukan ayyukan jin kai na Majalisar dinkin Duniya a Najeriya ya bayyana. Ya ce duk inda aka samu masu hannu da shuni wanda suka fahimci girman matsalar za su ba da kuɗaɗe da ake bukata. Akwai kuɗi a duniya da za a iya magance kowace irin matsala sai dai suna hannun mutane kalilan ne sai dole mun gamsar da su bukatar fitar da kuɗin domin taimakawa mabukata. Bisa hasashen samun nasarar shirin ne gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya nemi wannan shiri ya taimaka wajen bunƙasa ilimi ilimi a jihar wanda ke zama sahun baya tsakanin takwarorinta. Ya ce zan roƙe ku ku taimaka wa fannin bunƙasa iliminmu da yanzu haka muka mai da hankali a kai inda muka gina manyan makarantu don farfado da ilimi yanzu haka muna da marayu sama da dubu hamsin da kuma mata da suka rasa mazajensu sama da dubu hamsin wanda in ba mu kula da su a wannan lokaci ba shekaru goma zuwa sha biyar za su kula da mu ta irin hanyar su. An yi imanin wannan shiri in aka bi shi sau da kafa zai samu nasarar da ake bukata al'amin suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya